akwai kuma waɗansu wayan ƙasa guda tara da suka haɗa na unguwar lalle da na yabo da wamako da na tulluwa da na illela da dogon daji da keɓe da alkamu da kuma na giyawa an sauke su daga kujerunsu a saboda laifuka da suka haɗa da rashin ɗa'a ga hukumomi da tallafa ayyukan ta'addanci wato na 'yan bandit da kuma badakala hilaye da kuma yin amfani da kayayyakin gwamnati domin biyan bukatun kansu. Kakakin gwamnatin jihar Sokoto Abubakar Bawa kenan yake bayani akan wasu daga cikin sarakunan da aka sauke daga makamansu. haka ma an tuɓe wasu uwayen ƙasa guda shida akan dalilin cewa lokacin da aka naɗa su an yi gaggawa ba a bi ka'ida ba sai kuma wasu biyu da aka sauyawa wurin aiki waɗanda ɗaya daga cikinsu ɗan majalisar sarkin musulmi ne da kuma sabon magajin gari da aka mayar akan sarautarsa ta da yayin da za a ci gaba da gudanar da bincike akan wasu uwayen ƙasa hudu har wayo an amince da wasu uwayen ƙasa tara daga cikin waɗanda aka bincika da su ci gaba da aikinsu. na tuntubi ɗaya daga cikin uwayen ƙasar da aka cire daga kujerarsu sarkin yamman dogon daji akan koyaya wannan lamarin ya zo masa. Eh, to ni na alhamdulillah mulki Allah ke bada shi kuma a shi shiga ran an ɗauki kowa ya yi wani abu ba Allah shi ne kai ƙarshen da abin da ke sannan yana godiya talaka ƙasa ta babu wanda bai suna babu da yin kula bishari. Dalilan da suka bai sun ce akwai rashin da'a akwai taimaka ma ayyukan ta'addanci akwai rikicin hilaye ban sani ba ni ka ce akan wannan. Eh, ni yau ban kosa shirin da kai don ban da kicin da ni ni dai na faɗa maka ce Allah baka ba da kuma ya shi to sai dai wasu daga cikin jama'ar jiha musamman a bangaren jam'iyyar adawa ta pdp na ganin wannan bai zo musu da mamaki ba domin dama wannan gwamnati a cewar su ta ƙudurci cin zarafin sarakuna waɗanda su ne iyayen al'umma hassan sahabi sayan nawal kakakin jam'iyyar ta pdp ya ce rashin sanin aiki ne gwamnati ta ce a naɗa wasu sarakuna ba bisa ƙa'ida ba idan kuma ka dawo ga sarakunan da aka cire dama sarakuna ne waɗanda da an taɓa cire su lokacin gwamnatin da shi aminu ziri tambola ya gada to kaga wannan bai zo mu da mamaki ba dama ana tunanin cewa za a ci zarafin sarakuna kuma wannan ya tabbata cewa wannan gwamnatin ba gwamnatin da ke hangen abin da ya kamata ba ce to sai dai hujjojin da suka bayar na dakatar da hukumar kuma cire sarakunan sun hada da rashin biyayya da taimaka ma harkar rashin tsaro ba ganin wannan uzuri na gare su idan ka ce rashin biyayya wace biyayya ƙa'ida shine sarki ma'aikacin gwamnati ne sarki duk gwamnatin da ke kan mulki ita yake wa biyayya idan waccan gwamnatin da ta wuce ya yi mata biyayya wannan ta zo sabuwar gwamnati yana tare da ita kuma zai mata biyayya to idan ka ce bai da biyayya to which means kenan sarakuna 64 da ba a taba ba yanzu a lokacin gwamnatin Aminu zai tambar kenan ba su a gwamnati biyayya ba shi kuwa kakakin gwamnatin jihar sokoto kuma kakakin jam'iyyar apc mai mulki a sokoto sambo bello don chadi ya ce abin da gwamnati ta yi ta yi shi ne akan ka'ida wannan mai ra'ayi ba a hana shi ra'ayi ne amma dai wannan aiki ne wanda kwamiti ya yi ya yi bincike kuma ya ba gwamnati sakamako wanda kuma gwamnatin ta amince da wannan sakamakon binciken wannan Eh, kamar yadda suke cewa lokacin gwamnati da ta gabata dukkanin uwayen kasa su 86 ba wanda an ka taba duk da yake an san 22 cikin su suna bayyana ga gwamnatin da ta APC amma wacce ba ta taba su ba wannan magana ba haka take ba saboda ayin ka diba ko cikin sakamakon da kwamiti ya ba su ai wasu an maishe su an ba su kujerun su wasu kuma an ce a sake bincika yanzu dai jama'a na cigaba da tofa albarkacin bakin su akan wannan lamarin wasu na ganin an yi daidai musamman duba da dalilan da aka bayar na tuɓe sarakunan wasu kuma na ganin akasin haka an jima ana zargin sarakuna da tsoma hannu ga lamuran siyasa a najeriya abinda kuma wasu lokuta kan zo musu da mummunan sakamako muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya